Allah sarki. Watan abin da nake na kyautata zato shi ne, kuma kuma abin mamaki babu shakka, babu shakka ina kyautata zaton cewa sun zata ya mutu ne, saboda dukan da suka yi sun da dukan da suka yi mashi sun da ke shi har aka mm. suka jefa shi a ruwa ba. A ruwa! Aka jefa shi, shi ne tattara na tsamo shi na kawo shi. na kawo na ajiye shi yasa nake son ki bai da hankali da gani hakke mu tashi tsaye akan wannan bawan Allah samun rayuwar shi da duk wani abubuwan shi dawo shi ne kukan da za mu yi don rashin ba mu mai da mashi da abin arziki ba kin ga ki da mashi da wannan abin arziki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun kin dawo yanzu kai ba shi lafiya amu kin sabon da zaki mun yanzu kin ga an rabi can na shanya Mm. kin gani akan rijiya mm. ki ɗebe shi tun kafin yaron na fitinan ne sai ya je ɗebe shi ya je ya zubar da shi mm. akwai kanwa na nan a nan koko a cikin zaki ki ɗauko ki dafa shi ki ba shi ya fara sha wala in kika bari sai ya zo in ya kwashe waje zai je a'a yanzu zan dafa shi bari ma in je je maza da Allah kwashe ba shi lafiya babu amana a tsakanin dan uwa da dan uwa babu amana eh ana zaune rashin tausayi ya mamaye kawai a cikin a zukatan mutane eh? ni babu wanda ya bani mamaki irin khalifa ban taɓa tsammanin haka daga gare shi ba ko kaɗan kwata-kwata ya mance da wasiyan mahaifinmu gaskiya sun ci amana ta kwarai da gaske shi ne wanda kuke uwa ɗaya kuke ko uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kinji uwa ɗaya uba ɗaya kinji uwa ɗaya uba ɗaya wadai ɗaya uba aka shirga wannan ɗanyen aiki in sha Allah sai na yi amfani da kakina mhm. don gano lamarin nan na gano gaskiyar lamarin nan ma kadai abin da zaki mana kenan ki fitar da mu kunya a cikin wannan harka to amma ba gani tambaya ma to ai yanda zaki fada wa abin yaya abin yake baba ni da aiki na aiki na ne fa shi na karanta fa Rika mana nan shi na karanta fa Rika mana nan Insha Allah baba sai mutum a ce ɗan uwanka sannu yanzu jikin naka da yayi ɗan ƙarfi ko alhamdulillah hai duniya ta lalace duk lamari ya taɓarɓarci rama mata sanin zuciya musamman muka tura bahijja ta shiga gidanka ta shiga mai gadi ya tabbatar mata da cewa ka saki amira ta tafi gidansu muka je muka yi bikon amira domin kada aikin ya lalace mijina don allah don annabi ka haife ma ka san ina son ka allah an allah ka haife mu wallahi ba laifi da ba salamu alaikum Alhamdulillah gare da na same ku gaba ɗaya. Na ji daɗin haka. Kin ga ba haka muka yi da ke ba. Ba haka muka yi da ke ba. Sirri muka yi da ke. Kin ga za ki faɗa mana gaskiya ko kuma sai hukuma ta yi aikinta a kanki. Ai in ana nema azzalumin mace aka samu ku gura an gama. Wai a tunaninku mahaifinku ya rasu saboda rashin lafiya? Ba saboda rashin lafiya ya rasu ba. ga azaluman nan da za ku tambaya ta ce ta san komai mace ajali ce kun so ko kashe ni kun ci amana ban dauke kin kowa Mana amana da ku ne dangina matata da ganina ya kuma Amma Allah ya wadan mace duk mace mai irin halayyanki. Tabbas kin cuce ni. Kin rusa min rayuwa ta yadda ba kya tunani. Allah ya isa tsakanina da ke. duniya da lahira ba zan taɓa yafe muke ba kin cuce ni kin cuce rayuwata Allah ya isa ban kyauta ba ban muku adalci ba Allah ya kwadarar mai irin halina hakika na cancanci duk wata irin munanan kalami a yau saboda ni ba mutumiyar kirki ba ne bai cancanta an zauna tare da ku ba amma don Allah na annabi kuma afuwa ku yafe min kunga ku sa su a gaba mu tafi da su oke wuce mu kai kai sa musu fito bari ta fito fito tunda ke mace ce fito fito ki sa musu ankos fito Ya ya. fita Ka waka yi ma to haka mu je hmm, ce ko ba za ka wuce ko makale ka da wannan yanzu mu je mu da Ka hode. mu je mu je sa musu mu je dan uwana sai mu je mana ina yake wuce can sa mai hankali dan uwana mace ajali ce kun so ku kashe ni kun ci amana ban dauke hakkin kowa ni ne zama na amana da ku ne dangina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 Hajiya? Lafiya me ke damunka na ga ka fito ranka a ɓace? Ko dai baka jin daɗin jikinka ne? Wallahi wani mafarki ne da mara daɗi haka nan. Mafarki kuma? Khalifa ne na gani a cikin wani irin mawuyacin hali. To abin ya dame ni gaskiya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ni fa ina ganin wallahi duk abin da zai yi ba da son ransa yayi ba sa shi a kai ni kawai abin da nake gani ya kamata ka je ka yi belinsa kuma a dawo da matarsa kamar haka zai fi wataƙila za a samu sauƙin al'amuran hakika na yi babban kuskuren aikata abin da na aikata ban cancanta ka yafe min ba sai gashi ka yafe min ya na gode Allah ya saka da alheri sannan dan Allah dan annabi ina mai roƙonka da ka nisanta zamana da kai ba zan iya ɗaga kaina kullum ina kallon ka ina haɗa idona da kai bisa wannan abubuwan da na aikata maka ba wallahi da ina na sani dan Allah ka nisanta zamana da kai Khalifa kana yin wasu abubuwa kana mantawa da maganan da mahaifin mai gaya mana kafin ya bar duniya ya gargaɗe mu mu yi haƙuri da juna mu kiyaye mutuncin juna to babu inda za ka je muna tare da kai a nan babu abin da zai raba mu har Allah ya yi ikon shi ni in bar duniya ko kuma kai ka bar duniya kuma duk abubuwan nan da suka faru ka ɗauka ma ba su faru ba a cikin zuciyarka ka mantar da komai komai ya wuce a ci gaba da sabuwar rayuwa ban san ta inda zan fara nuna godiya ta a gare ku ba gashi kun damun da martaba ta ta mata aure na gode kake damu ai ciwon ya mace na ya mace ne